والسلام على رسول الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم فضل الخطاب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم na bakwai mafhumin tauhid indahum mafhumin tauhidi a wajen yan yan maturidiya wa da Allah qadirun ala al-ikhtira' da su da yan asha'ira mafhumin tauhidi a wajen su ne tauhidi na rububiya. kawai shi ne, su mafhumin tauhidi a wajen su tauhidi na rububiya. cewa Allah bai iko ne akan kirkiro abu bai iko ne akan halitta اختراع المستقلمين لذلك مستقدمين في ذلك مقاييس العقلية suna aiwatar da kiyasi na hankali a wajen kokarin tabbatar da cewa Allah mai iko ne akan halitta suna amfani da ainihin ka'ida kiyasi na falsafa akan tabbatar da cewa lalle Allah ta'ala shine mai halitta allati ahdatha al-mu'tazila suka kirkiro da yan jami'a? dalilin jawahir. مثل eh, misalin wani الجواهر مثال هنا dalilin هو jawahir حدوث الجواهر والأعراض أغاني suna masu fi tarihi mai jawahir menene a haraj ya dade akwai abin da kira jawharul fard jawharul fard shine aljuzu allazi la yatajarra wato shine kamar turafi kira atom aljuzu allazi la yatajarra juz'i wanda ba za ka iya fara shi ba in kana ta kana ta yanka wannan kana ta yanka wannan kana ta yanka wannan zai kai matakin da ba zai yanku ba to wannan shi ne sai kira jawharul fard an gani sannan kuma art suna fassara shi da duk abin da yake ma'anawi wanda ba za ka iya sabawa ba a gane duk abin da yake ma'anawi kamar fushi haƙuri farin ciki eh, imani na hankali sai dai irin wannan abin da abin da hannunka bai suna kiran shi al'arab an fahimci wannan ne to saboda haka suna da wasu ka'idoji akan wayannan suna kokarin tabbatar da cewa lalle Allah shi ke halitta ta hanyar nuna cewa wayannan jawahir din da a'rad din da an halicce su ne wa hiya adillatu da ana fiha salaf yin amfani da wannan ka'ida nasu suna daga cikin dalilai wanda magabata suka soke shi wa ba'u da mabiyansu tafsirin kalam da kuma jagororin ilmul kalam akwai jagororin ilmul kalam da falsafa sun sun inkarin irin suka gazali A gane ku da ire-iren su da irin su shekul islam ibn taymiya dan shi ma za a sa shi daga cikin su dan ya karanci wannan fanni ya zama imam duk da cewa ba wai ya yarda da wannan fannin bane na'am wa bayan annan shi nashi kaman alimtu sharra la li sharri lakin li tawqi wa man lam ya'rif al khayra min al sharri wa ma fihi ibn taymiya ya karanci philosophy domin menene domin ya yi musu raddi ba ya karanta dai ya yi aiki da abin da ya yi kusa ba ne Na, na'am wa bayyanu na turuka allati dalla alaiha alquran sah sai ya suka yi bayani cewa lallai hanyoyi wanda qur'ani ya yi nuni a gare shi ya fi inganci ai amfani da hanyoyin qur'ani wajen gano Allah shine mai halitta inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil la ayatin li ulil albab allazina yazkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila kaga in mutum ya karanci qur'ani qur'ani ya nuna ma hanyoyin da zaka iya gane cewa Allah shine mai halitta afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at duk Allah ya kawo wa fi khalqikum wa ma yabsu fiha min dabba gane ku to kaga da irin wannan yin amfani da usulubin qur'ani usulubi na hadisi wajen kokarin gano ainihin samuwan Allah a gani almuhim dai su yan asha'ira da maturidiya tauhidi a wajen su shine tauhidi na rububiyya Allah shi ke halitta Allah shi ke azurtawa Allah ke kashewa Allah ke rayarwa wanda wannan abu ne wanda hatta kafiran makka sun tabbatar da shi ko a ga so da haka wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ardh da ya ƙuluna da ya la da za ka tambaye su wane ne ya halishi tambayar ka sai za su ce Allah ne shi kenan kafiran maka ba sa musun tauhidin rubiya inda aka fara rikici da su an yi rikici da su an buga da su ne kan tauhidi na uluhiyya abin da ya shafi addu'a waye za a roƙa neman tsari neman ceto neman agaji neman taimako agaji abin da neman taimako alwashi yanka halartawa da haramtawa duk waɗannan gaba ɗaya wajen wa za a nema nan ne aka buga da kafiran maka suke cewa a ja'alal ali hata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab na'am asamin samin wa isbat eh, samani sifat lillah wato sun faɗi tabbatar da sifofi takwas ga Allah kawai na khilafi bainahum eh duk da akwai sabani tsakanin su a gani hatta cikin gida a wato aqidar amma a fahimtar na cikin gida suna da bambanci tsakanin juna kan tabbatar da siffofi guda takwas su a sha'ira sun tabbatar da guda bakwai ko hiyar hayatul kubra al-ilm wal irada as-sam wal basar sun tabbatar da sifan hayat da kudura rayuwa da iko Allah da iko ne Allah masani ne al al'irada, Allah da abin da yake yana yi ne da irada a gani yawwa Allah yana aikata abu ne da ganin dama ba wai kawai Allah yana yin abu bai san hikimar shi bane da abin da kaga Allah ya akwai hikima sannan akwai asamu ji da gani da magana sannan takwin kasantarwa wato ma'ana kasantarwa halitta kenan Allah shine mai takwin sun ƙara da takwin su a sha'ira ba sa takwin ba jami'a al-af'al muta'addiya tarji'u ila takwin eh dukkan fi'ilika muta'addiya kamar halitta kamar azurtawa suna komawa zuwa ga takwin ne kun fa kun. Allah ta'ala shi ne yake halittar wa'annan abubuwa da hikimansa da ikonsa an gano wannan ko to da sun tabbatar da wa'annan sifofi amma sun yi inkarin duk sauran sifofi na zati sun yi inkarin alwajahu wal yadu a wal gadabu wal rida al istiwa duk wa'annan sun yi tawilin su na'am ne ne eh. amma amma ma a da zalika akwai masu amma ma a da zalika min sifat akwai amma ma a jarabu? amma ma ma a da zalika min sifat allati dalla alaiha sunna amma abinda ba wannan ba na sifofi wanda qur'ani da hadisi sun yi nuni gare shi sifatul eh sifa khabariya kaman al-yadu al abinda al ko al adam ko al irin wayannan da kuma abinda ya shafi al-ghadab wal rida wal-fath na sifofi zatiya ko sifofi fi'iliya shi baya shiga cikin ainihin wato zagaye na hankali zalika qalu bi nafsiha shi ya sanya sun kore ta gaba ɗaya sun kore duk wayannan sifofi amma ahlus sunna wal jamaa amma su ahlus sunna wal jamaa kuma ya atabiduna fi asma' su din nan kamar yadda suke kudircewa cikin sunaye na haka su ma suna kudircewa cikin sifofi Allah a jami'an tawqifiyya cewa sunayen Allah da sifofi tawqifiyya ne ana tabbatar da su kamar yadda suka zo a cikin alqur'ani haka nan yadda suka tabbata cikin sunan manzo sallallahu alaihi wasallam eh خلاص نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا موسى عليه السلام ده النبي موسى عليه السلام لما سئل عن أعلم الناس da aka tambaye shi man a'lamu na alamin nas wane kowa ilimi a duniya alamin nas na fa ja'a fi ma huwa ma'ruf sai ya amsa da abin da yake sananne a cikin matabbacin ransa ina ba gane yanzu kai ne misali kai ne yanzu misali Allahu a'lam Kamar kai yanzu a ce kai Allah ya aiko a matsayin manzo cikin duniya lokacin ba manzo sai kai sai aka tambaya wa ya fi ilimi ba za ka ce sai za ka yi tawadu da yawa sai za ka yi ba tawadu ko amma wane ne ya fi ilimi yanzu a duniya in an tambaye ka a babun adalci za ka ce kai ne da zuwa ka sai mutane yana cikin wa'azi wata ran sai wani ya tambaye shi wane ne ya fi ilimi a duniya sai annabi musa sai ya amsa da abin da sai da ne ya nafi ilimi na'am lam yakun hunaka nabi yuha ilayhi fi dhalika al-umr babu wani annabi a lokacin da ake wahayi gare shi sai annabi musa alayhi salam shi kadai a lokacin fa ne fa'atabahu fa'atabahu Allah annahu lam yakun yakil lam lam yakil al-ilm ilayhi fa'atabahu sai Allah ya zarge shi annahu lam yakil ilma ilayhi cewa bai miƙa ilimi zuwa ga Allah ba ya kamata ya wace shi ilimi zuwa ga Allah wa ya fi ilimi ya ce Allahu a'lam ne Allah ya zarge shi akai wa arsalahu ila man huwa aqallu minhu daraja sai Allah ta'ala ya aice shi zuwa ya tura shi zuwa ga wanda yake ya fi shi karancin daraja ya ta'allamu bi dan ya koyi ilimi a gani wanda yake ya fi shi karancin daraja ya ce ta koyi ilimi wajen wani wa hada imamu darul hijra malik bin anas eh wannan abin da yake nuna mana duk ilimin ka zaka iya karuwa da na kasa kai duk ilimin ka za ka yi karuwa da na kasa da kai za ka cewa Allah ya baka ilimi amma lokaci ɗalibin ka yana magana suka yi mamaki sai ka ɗalibin ya fitar da wani abu wanda kai ɗin nan malamin shi ne amma kai ka taɓa faɗin wannan maganan ba abu ne mai yiwuwa na fatan gane da malami yanzu inda zai saurari ɗalibin shi zai karu duk da cewa shi ya karantar da shi na da wannan ku zo daga waza imamu dalil hijira malik bin anas eh ga imamu dalil hijira malik bin anas amirul mu'minin fil hadis alladhi la yufta wa huwa mawjud fil alhali ba a fatawa alhali yana nan a madina wai shin wannan falala ne ko manqaba idan aka ce falala to ya nuna ke duk madina gaba ɗaya malik ya zo shiru ake yi duk malik ba sa fatawa kenan a lokacin babu wata fahimta zai ta malik a madina manqaba ce kenan hmm. irin yadda annabi ya yabo ga umar ya kashe ɗan illa salikan fajjan illa salaka fajjan da fajji irin yaban da yawa abu ubaida da kulle ummatin amini wa aminu hadhihi umar umma abu ubaida al irin yaban da ya yi wa ainihin abubakar radiyallahu an cewa inni abrau ila la'an an tafi da kaza kaga za ga cewa kowane sahabi in an dauke na shi sai ka doka babu kaman shi na ba yana nuna nan da aka ce dinnan amintaccen wannan al'umma abu ubaida baya nuna fi sauran sahabban mahayinta ne kuma yadda to wannan shine abin da da yawa daga cikin yan tagalidi ba su gane ba muqallida sai ce ai an ce la yufta wa malikun fil madina kenan a nan wannan kenan tun da maliki ya rayu a madina ko duk wani malami gaba ɗaya mushtahidi shiru yi. haka ne ko kuma kawai yabo ne na man wani irin wani irin yabo aka mai kawai ba wai ana nufin cewa gabaki ɗaya in yana nan ba fatawa ba yaya da matsaba yana da amfani shi falala an ta kare a kansu gaba daya a gani ai malik a zamanin shi akwai lens bin sa'ad imamu shafi'i shi lens asawo min malik ko to a madina akwai mutane da yawa wanda suke fatawa malik na raye a zamanin sa wannan magana ne kawai na mantaba ba magana bane na ainihin na falala kun fahimta da haka wannan magana cewa la yufta wa huwa mawjudun fil madina kar ka dauka cewa hakikatan inda malik na madina ba mai magana malamai suna magana wannan ana nuni akan malikin babban mutum ne mai daraja sosai hatta ilai rajulun min makanin ba'i sai wani mutum ya zo masa daga waje mai nisa andalus daga can andalus ba can kasashen turai andalus spain kasashen turai ne daga cikin Europe ne wa sa'alahu an tantain wa arba'in ya tambaye shi matsaloli arba'in da biyu ta'ajjaba ar-rajul min adam ijabatihi an akthar al-masail sai mutumin ya yi mamaki na ainihin rashin amsawansa rashin amsawansa ga mafi yawan matsaloli ana tambaye shi yana la'adari la'adari la'adari ban sani ba ban sani ba tambaya 42 amma mafi yawan matsalolin bai amsa ba ثم قال أنت ما أنت ولا تدري كيني كان إمام تنبيك ولا نعم ولا تدري كذلك جاء الدنيا cewa ka gamu da Imam Malik ya ce bai sani ba. Na wa Eh ka je labari ga bayan ka. Na tashi daga nan daga Andalus na zo Madina na tambaye shi matsaloli 40 uku ko biyu. Kadan ya amsa mafi yawa ya ce bai sani ba. ashe ba shi da ilimi in a wannan zamanin haka za a ce a wannan zamanin a ce ashe malam bai ma san komai ba ko shi sa su ko malaman suka lalace haka tambaye su malami na jin nauyi ya ce bai sani ba ko zai faru ta wai ya zula kuma wannan ba hujja bane kawai in baka sani ba duk abin da kowa zai faɗa ya faɗa kawai ban sani ba shi nan bai abin kunya in ya so ya je ya gaya wa duniya cewa ka sani ba an gano wannan ko Allah ya ji Allah ma lalawa maka da wani ya kan shi yace bai sani bace malaka za ki in ka je ka je ka gaya wa mutanen ka gaba ɗaya kace lawal bai sani ba ba shi ganin ba ka je ga mutaka ce lawal bai sani ba to sai me قال عبد الرحمن بن أبي ليلى عبد الرحمن بن أبي ليلى يتشي أدركت عشرين عشرين مئة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتشي نارسي متاني عشرين مئة dubu ishirin daga cikin sahabban manzan Allah idan so ila sallallahu an idan an tambi dayan su game da abu an yarfi sai kawai yana so wato yana so ainihin abokin shi ya isan masa shi kawai ce da Allah ya ku tambayi wani wannan ma ya tura wajen wani kowa baya so ya amsa A gane ku yuhibbu an yafi sahibu yana so ainihin dan abokinsa malami ya isan masa قال أبو فردوس هؤلاء ذهاب إذا راسخون في العلم Abu Firdaus ya ce waɗannan gogaggun malamai ne jigajigan malamai ne sun tabbata sun kafu a cikin ilimi su ana tambayan su suna amsawa da korewa mai karfi ban sani ba wala yataharrajuna min al-i'tiraf bil jahl su ba sa jin nauyin su su yi ikirari su yi itirafi da cewa ban sani ba Isma'il ya turduman al-Qur'an ya ko ka duba Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu yana cewa idan akhta al Ku la adri usiban maqatilu idan malami ya kuskura wannan la adri to an samu makasan shi in malami ya kai matakin da za a ce la adri to an kai inda aka kai kuna da wani ko to yanzu kaga ga tambaya yanzu Imam Ahmad menene shi menene ainihin lakabin shi imamu ahli sunna wal jama'a duk sauran malamai a himma ne na ahlul bid'a wal hawa eh? akwai mafu. nan ce imamu ahmad shi imamu ahli sunna sai a ce a duba irin su imamu malik manyan malamai irin wannan su imamu shafi manyan malamai irin a ce to su din nan ba a imma bane na ahlus sunna ai dukkan su gaba ɗaya a imma ne na ahlus sunna wal jama'a shi ma kaifa yuta wa malikun bil madina shi ma haka ne a gani bai da mafumi ba ana nufin cewa duk sauran malamai gaba daya ba sa yin magana suna yin tsitsi in malik yana ba ba wani magana ake nufi ba wannan yana nuni akan lalle malik malami ne mai ilimi kuma mai daraja a cikin al'umma Allahu a'lam alaikum salam wannan isa na ne ya kasance za mu iya ɗauka wannan zamanin cewa ga ɗalibi ne ko san da ya ɗauka Eh, eh, ya gamsu lalacewa ta zo lalacewa ta zo duk ɗalibin da yake gani ya gamsu da ilimi har yana alfahari to wannan lalacewa ta zo kuma galiba ma irin wannan gamsuwa da ilimin cikin mu da muke da'awon mun gane ne galiba masu da'awon salafiya wala sai mutum yayi karatu shi dan tsuki sai ya dada kan shi rawani ya zama shekul islam ina ba ta gane wannan mafi yawa daga cikin sanin sanin ma darajar ilimin dan in baka san darajar ilimi ba ya za ka sama mai ilimi wannan shi ne na لا شر sai dai cewa sabani na fikihu wanda yana da ihtimali kuma yana da wajehi na'am la yuhdithu at-tafarruq bayna al-muslimin baya farar da rabuwa tsakanin musulmi dan an samu sabani na fikihu kamar ne sabani tsakanin malikiya shafi'iya hanbaliya hannafiya wannan baya haifar da rabuwa tsakanin musulmi amma me yasa baya haifar da sababin nan idan an yi sabanin da kyakkyawan fahimta ko amma irin mutanen da su kuma yan bangaranci ne fa yan mazhabanci in an ce mutum ɗan mazhabanci shine wanda zai gaya ma mazhaban hanafiya shine mazhaba mazhaban malikiya shirme ne wannan dan mazhabanci ne wannan sai ce eh, abu hanifa shi ne malami domin duk sauran malamai ba malamai ba ne su ko ga kuma fatan gane irin wannan inda har mutum zai zo ya fifita nashi malamin ya fifita nashi gwanin yana tallan nashi gwanin yana soke sauran to wannan shi ne dan mazhabanci ko misalin mutum ya ɗauki Imam malik ya ce ai in ba Imam malik ba duk sauran malamai ba su kai shi ba sauran malamai gaba ɗaya ƙanana ne akan wani imam malik to in kai haka ba su ma sauran kowa na da nashi gwani shi ma kowa sai kwada a sai koda nashi ko sai kaga an zo ana ta kode kode za ga yan hannabiya yanzu akwai akwai ainihin hamidul kausari wani babban malamin hadisi wanda dan bid'a ne ya rasu wanda albani ya kira shi hamilu liwa'u tahajjud tajahum fi hadha al-asr shine wanda ya daga tuta na jahiliyanci a wannan zamanin malamin hadisi ne amma yana da san rai shi duk wani magana inda yanzu za a samu imam malik ya yi raddi ga abu hanifa sai ya zagi imam malik haka yake saboda haukan shi da irin yadda ya nuna soyayya da ta'asubanci ga abu hanifa an kira shi madinunu abi hanifa sunan shi kenan mahaukacin abi hanifa to idan aka samu mutum ya rike imam malik haka nan shi ma yana sukan sauran mutane yana cewa imam malik kamar jif ne sauran mutane kuma kamar mai sauran mutane kamar kofini ne sauran malamai kamar kofini ne misali a a kuma da ya kama imam malik da chief sauran malamai gof to shi ma sau ɗayan fa yana jin ka a gari amma mutanen da ba sa ta asubanci su cewa suke yi famalikun wa hamadun wa Shafi wa abu hanifa imamun tabi'i alahu hudan rabbihim wa rahma wal ikhtilafu rahmatul lil umma ko wa khilafuhum rahmatul umma ko kaga malik shafi ahmad abu hanifa imam tabi'i dukan su gaba ɗaya alahu da min rabbihim wa rahma suna kan shiriya daga ubangiji da kuma rahama wa khilafuhum rahmatul lil umma sabanin su rahama ne ga al'umma to nan cewa sabanin su rahama ne ga al'umma ba ana nufin halaccin sabanin ba ta hanyar sabanin zaka iya bincikawa ka duba hujjojin kowa malam wani ya ce malam wani ya ce malam wani ya ce me ya hujjan kowa wa maktalafa fihi a'imma aw ghayruhum fa marji'uhu ila kitabi wa sunnah wa ma qama minhu dalil qubila ma al-i'tizar lil muqti min mujtahid al-umma amani sun kai sabani ka duba a cikin su me hujjan wani me hujjan wani me hujjan wai fa karfin hujja sai ka sai ka dauka kaga ya zama rahama ta wannan bangaren a gane wannan yau ba ana nufin cewa ka dauki duk ra'ayin da ya ba ka dauki ra'ayin da ya fi karfi wannan shi ne, na'am na'am yace a ahlus sunna fihim hadathi shi yasa ahlus sunna wannan mai magana fa Sheikh Fauzan ne ka sani ahlus sunna a cikin su akwai bahallafi fihim hanafi wa a cikin su akwai bamaliki na'am wa shafi'i a cikin su akwai bashafi'i fihim hanafi a cikin su akwai hanbali yanzu kamar mazhaban Saudiya mai cici hanbaliya ko amma su suna ganin cewa ba maliki ba tace ne suna ganin ba shafi ya ce ne la wani irin hambaliyancin suke yi ta asubanci a ce su yi watsi da hadisi ingantacce don ra'ayin imam ahmad la su yi watsi da hadisi ingantacce don don ainihin fahimta na ahmad la imam mazhaban kamar da gaba ce ana hambaliyun mazhab la muta'assib hmm. ni ina bin um, mazhaban hambaliya amma ba na ta asubanci duk inda gaskiya yake yi nan niki idan mutum ya rike ba irin wannan ba matsala shi ya sanya ake jingina ma imamul imamul qurtubi a ce maliki eh ibn ah, wannan imam ibn kasir a ce shafi'i ko eh imamul baji maliki a gashi ibn taymiya hanbali an sanya ibn taymiya daga cikin tabaqatul hanabila an gani amma kuma ka dube su kawai duk inda nasu yake suna iya watsi da matsaloli da fatawowi na malamin su in ya saba falasti suna fifita nassi akan wannan to irin wannan shine abin da ake bukata ga dalibi na sunna ko da ka ce kai ba hannafi ne yanzu mu ɗaukar mu dauki littafin ibn ibn abul hadis al-hanafi sharhin da yayi ma ainihin al-aqida at-tahawiyya kaga ba ne amma kuma saboda baya ta asubanci ya tsaya ya ba littafin hakkinsa har ma duniyar salafiya sun ce babu wani sharhi da aka yi wa ɗahawiya wanda ya kai na wannan malamin kuma shi ba annabi na'am na yi ce wa lam yakhtalifu wa lillahi alhamd Thank you. amma babu wani magana wai kaga ba mutane ana kawo mutane dai aqidar salaf da manhajin ta kawai inda nasi ba ma wace sai kaji mazhaba eh. ke kawo Thank you. ba ka bawa ba a cikin ra'ayin da suke da shi nan wayanda ake yi idan malamai suka yi safari sai a duba mai ne hujjan kowa duk inda hujja yake nan muke mu yan salafiya ba sa rike wani malami ce shine gwanin su ba mulkin riki zama gwanin mu ko shafi ko ahmad ko abu hanifa dukkan su gaba ɗaya gwanaye ne yau kawai muna duba waye fi karfin hujja a cikin su a gani duk wayannan malamai muna mutunta su amma ba mu yarda mu rike guda ɗaya ba rike guda ɗaya ta'assubanci ne duka guda ɗaya bangaranci ne ko ba ma bangaranci kuma ko mun yi aiki ne da doron sa alqur'ani allazina yastabiquna alqawla wa yattabi'una ahsana ulaika allazina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab na'am walaka ikhtalifu walillahi wa an gane ko ba bazisa yi sabani ba su wayannan malaman walaka farrafu eh kuma ba su rarraba ba ba a samu saboda bambancin mazhaba suna raba ba hadhihi ijtihadatun fiqhiyya domin lalle wayannan ijtihadi ne na fiqhu suna da fuskoki suna da ihtimalat ah, suna da ihtimalat eh suna iya daukan ma'anoni da yawa daga cikin dalilai amma aqidatu wa aqidatuhum wahid amma aqida aqidan su guda ɗaya ne al-hanabila wa shafi'iyya wal malikiyya wal hanafiyya kai mu ce wa zahiriyya ba aqidatuhum wahid aqidan su guda ɗaya ne in كان في atba في atba'ihim من khalafa hu al-aqida duk da cewa a cikin mabiyansu akwai wanda ya saba musu a cikin me a cikin aqida yanzu muka duba da yawa daga cikin yan malikiya wanda nan Afirka mafi yawa ana bin mazhabin malikiya ne ko ba ka ba to da yawa daga cikin yan malikiya sai kuma Allah ya jarabi nan Afirka da aqidan asha'ira saboda asha'ira suka suka suka yi sauri suka tallata ainihin aqidansu a nan Afirka kuma aqidan ya amsu har cikin jami'o'in mu ba har jami'o'in mu gaba ɗaya syllabus din da aka tsara na addini an tsara shi ne akan aqida da manhaji na asha'ira in za ka yi jarabawa a jami'a za ka bi wannan syllabus din ne na fasan gani ba komai kawo wannan ba face mutanen da suka dauko suka kawo mana mazhabin malikiya sai kuma ya zama to suna da fahimta na asha'ira abin ya yi tasiri tun zamanin shehu dan godiyo Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama kaga shi dan godiyo wato ba malike ne ga mazhaba sannan asha'ira ga aqida ba ari a wajen aqida to kuma haka da awar ta tafi daular ɗan godiyo ta kafa akan haka ne kun gane ai ba shi tallade za ga wani lokaci masu tallata malaman da suke tallata mafi yawan malaman misirar nan sun ba da gudunmawa wajen yada ainihin addini a nan afirka to sai akidan ash'ariyanci yi tasiri misali na fatan gane wannan za ga mafi yawan littattafan fiqh da muke karantawa iziya in banda ahalari, mai ahalari shi na kace salafi ne shi da mai risala kaga mai ahalari mai risala wa'annan salafawa ne wa huwa fawqa arshi hil za bi yi wa fi kulli makanin bi ilmihi za ga tauhidin sa malaman salafiya suna daukar tauhidin mai risala suna sharhi to amma ka dauki littafin iziya ai wanda ya rubuta shi ya ce shi ba ash'ari ne ga aƙida sufi da suluki sannan maliki ga mazhaba sai biya sannan ga littafin wannan kawa'idi kaga mai kawa'idi ba san wanda ya rubuta shi amma masu tallata shi sun yi kokari sun rubuta a mukaddima na farko sun rubuta mukaddimat na ainihin mabadi na ainihin sha'ira, kaɗan daga ciki da sauran zakan sannan ga littafin wannan bisbahu salik da Ibn ashir kaga Ibn ashir shi ma ya fito ya nuna kuna ganin ko rufa'iya ne sannan kuma ga mai ashmawi shi ma mai ashwa ashmawi ba ashari zan rufa'iya ba maliki mai misbahu salik ya ce wal ash'ari qudwatun muqaddamu junayduna dariquhu muqawwamu lil awliya lil awliya karamatu la tunkaru yake ba ash'ari jagora ne kuma abin gabatarwa amma misal sali yana bin aqida ne na ash'ira dan ya ce wa kullu ma jaa bi lafazin yuhimu aw wirhu aw qul fihi rabbi a'lam duk wanda abin da yazo da lafazi wanda yake nuni akan tajbihi aw wirhu kada tawili ko ka ce rabbi a'lam kaga wannan magana da ya faɗa aqida ce ta ash'ira an gano wannan ko to mafi yawan littattafan mu da muke karantawa wato amma kuma asalin imam malik din a gida shi kenan imam malik ba salafe ne shi a gani shi sa wasu malamai da yawa sun yi bincike suka fitar da aqidun imam na malik imamu zarin hijira a rahimahullah suka suka fito ga aqidun shi ga dalilai imam malik ahli sunna ne ba salafe ne bai da alaka da ashariya eh na ce um, wa har ba yujadu fil hanabila wannan ma ana samu cikin hanabila kaga ga mazhaban hanabila amma mutum ba mu mu'tazili ko ga mazhaban hanabila mutum yana bin aqidar jami'a ko aqida na asha'ira ko maturidiyya akwai su a cikin hanafiya musamman ma hanafiya ah, mafi yawan yan hanafiya suna bin aqidar maturidiyya wasu kuma ba ta zilawa. ana samu cikin shafi'iyya su ma ana samun mutum ga ganshi ba ash'ari ko ganshi da wani ne aqida daban akwai su a cikin malikiya ana samu a cikinsu wanda ya saba ma a'imma an gane ko Allah ya musu rahama a wajen aqidansu innama yantasibu ilayhim fil fiqi fakat kawai yana danganta kanshi zuwa gare su ne a cikin fiqi kawai a wajen fiqi kawai yake danganta kanshi zuwa gare su kun gane za ka gani misali yanzu akwai wanda ya wani sharhi masalikul dilala na ba gane wanda ya sharhi masaliku dilala na risala kaga da ya zo sharhi kawai sai ya cire aqidar kawai gefe guda ya cire aqidar risala kawai sai ya yi sharhi fiqh kaga me yake nuna muku shi baya tare da mai risala wajen aqidar shi shi dai yana tare da shi ne a wajen fikin shi na malikiya kaga mai masaliku dilala kaga shi ya nuna shi ba ashari ne shi ba ba malike bane misali ana yin haka kaga wani kawai a wajen fikin dai kawai yake tare da kai wani lokaci ma fidiyon ma suka yi wato aƙidan ma suka yi ƙoƙari su lalata idan ka duba hashiyatul adawi da kuma wannan samarin dani idan suna yin sharhi kaga yake suna bin a sha'ira ne wajen wa huwa harshe yi majiyar bi zati yi da sauran sun kaga tawilin da suka yi zaka yi mamaki sai da suka yi kokarin karkatar da wannan lafazin ya bi a sha'ira ko ya ba gidansu. A an gane wannan ko na'am na innama yatasu ilayhi fil fiqh faqat kawai yana dangantuwa zuwa gare su ne a cikin fiqh kawai amma a wajen aqida to shi ya saba musu irin wayannan ba a fassara su a matsayin mabiya a imma inda ka fi mutum a wajen furu a ka bi shi a wajen reshe ka bar shi a wajen tushe a gare a wajen aqida ka yi watsi da shi a wajen kawai fiqh ka bi shi yanzu anan za a kira ka ba maliki hakikatan ka yi watsi da al-fiqh akbar ka ɗauko alfiƙiwul asgar kawai wajen abin da ya shafi fiƙiwul asgar furu'a wajen ɓangaren an gane yi, wajen ɓangaren abin da ya shafi furu'a sai ka bi shi wajen ɓangaren aƙida sai ka yi watsi da shi to ya ke nan domin sun bi su cikin wani abu suka saba musu cikin abin da ya fi shi muhimmanci ba a lura da su daga cikin mabiya a imma wa hum yukhalifunahum fi aqida su suna saba musu wajen aqida kalas na'am gaba نعم كشف شبهات التوحيد نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم su ba sa kafirta su ba wai sun kafirta ba ne su kafiran maka idan shi wannan mai jayayya an gane mai guluwi a cikin shi'anci ko mai guluwi a cikin sufanci idan ya ce maka wa'annan ba sa kafirta ba wai sun kafirta ba ne da kiran mala'iku da annabawa la وإنما يكفرون لما قالوا الملائكة بنات الله كوي سن كافرت ne yayin da suka ce mala'iku yayin Allah ne ce baka haka kuna ne shi yana ganin tunda ka nuna mai addu'a ibada ne idan mutum ya kira wani Allah ya yi shirka shi kuma yana kokarin ya ja da kai cewa addu'a ba ibada ne ai su kafirin maka ba wai sun kafirta ne da kiran mala'iku da a ce kafirin maka kawai suna kiran mala'iku ne kawai ce ya jibrilu ka bani haihuwa ya jibrilu ka bani lafiya ya jibrilu bani dukiya ko ya mika'ilu bani kaza an gani da kuma annabawa ya musa ko ya Annabu mu ya rasulullah bani arziki bani lafiya inda wannan ne kadai da ban zama kafirai ba an gani in yace maka haka yace maka abin da yasa suka kafir da kafiran maka sun ce mala'iku yayan Allah ne waja'alul mala'ikata allazina hum ibadul ibadur rahmani inasa ashhadu khalqahum an gane fa ina lamna naqul wa shi ko sai ya ce maka me wa ina lamna naqul abdul qadir ibn allah mu ba mu ce maka abdul qadir jilani ba mu ce maka shi dan Allah bane eh ko waninsa ko ko ba mu ce maka wali badawi ba mu ce maka badawi ainihin abun nan bane shi dan Allah bane kawai mu mun yarda cewa za mu iya roƙon shehu dan bodiyo za mu iya roƙon wali za mu iya roƙon annabawa idan muna cikin matsala za mu daga hannu mu ce ya shegewa da kama arziki ya mala'ika jibrilu ka taimake mu ka ba mu ilimi ko ka ba mu lafiya na ba ta gane wannan to idan ya ce maka haka ba mu ce ainihin abdulkadir jelani dan Allah ba ne ko wani zaka mu ba za a ce mara kafirai ba dan kawai muna roƙon wayannan dan mun daga hannu muna roƙon wayannan menene laifin mu wal jawabu inna nisbatal walad ila Allah kufru jawabi anan lallai danganta ɗa zuwa ga Allah kafirci ne mai cin gashin kansa kafirci ne mustaqil ko ba ba danganta ɗa ga Allah kafirci ne mustaqil Allah ya ce kul ka ce musu huwa ahad Allah shine makadaici Allah abin fara wajen biyan bukata wal ahad alladhi la nazira la shi ahad shine wanda ba shi da tsara والصمد المقصود shi الهوائج شي صمد شيني السيد الكامل المقصود إليه في الهوائج شيني شو غبا كمالالي abin wajen biyan bukata hada duk wanda ya musu wannan ya kafirta walau lam yajhad sura ko da bai yi musu sura din bai yi inkarin sura din ba Allah ta'ala ya ce, Allah samsan bai rikita ba, kuma kana ma'a min ila, kuma ba shi da abin bauta tare da shi, fafarraka bainal nawayi sai ya bambanta tsakanin nau'in guda biyu wajala kullum minhum kufran mustaqilla ya sanya kowanne daga cikin su kafirci ne mai cin gashin kansa an gane ko kaga mata kaza lahu min a gane sannan wa makana ma hu min ila sannan ba shi da abin bauta tare da shi ba shi da wanda ake roƙo wajen addu'a wajen neman tsari wajen neman ceto wajen neman agaji wajen yanka wanda ake yanka da sunan shi wanda ake kaza wanda yake halattawa da haramtawa shi ne ila a gane ba shi da wani ila tare da shi kaga duk guda biyan in mutum ya inkarin su ya to kafiri ya fita daga musulunci to yanzu mutumin da yake Allah uku ne ana iya ce mai kafiri ana iya ce mai harne eh ko wani wanda yake ai akwai masu ganin ai ba za a ce in dai mutum yana da addini ba a ce mai kafiri ba a ce mai arni ana kiran mutum arni ne in ya to yana bautan gunki ne kawai na fatan gano wannan shi mutumin da ya ce Allah uku ne yana bautan gunki ko bayani ai wanda ya ce Allah uku ne shi ma ya bauta wa gunki shi ma kafiri ne shi misali an gane duk abin da aka faɗa ga wancan kawai shi ko a shi musulunci ya dan ware ahalin kitab ya dan ba su wani matsayi saboda suna da littafi a hannunsu amma maganar kafirci kafirai ne su innal ladzina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharul bariya aka sai Allah ya kira su sharul bariya mafi sharrin halitta ina fatan gani ga akwai mutanen da suke da irin dan burbushi na wahadatul adiyan burbushin su ne mutanen da cewa a daina kiran wa'annan kafirai a daina kiran su arna sai dai a kira su abokan zaman mu to me yake so ya ce a fakaice kamar yana so ya ce a daina kafirta su to ai su dama ba su alfahari cewa su musulmi ba ne su dama a duniya in ma musulmi ko me shi nan wa ma za ba a da haƙƙin lardalal daga ƙin gaskiya sai bata ji haushi ko saboda haka wannan shi ne Na na'am na'am تفرق بين وقال da وجعلوا لله na wa وخلقهم wato sun sanya ma Allah abokan tarayya na aljannu alhali Allah shi ya halicce su sun sanya ma Allah abokan tarayya suna bautan aljanu sun hada Allah da aljanu wajen bauta kuma alhali Allah shi ya halicci aljanu ya halicci mutanen suka kirkiro ƴaƴa maza gare shi da ƴaƴa mata ba tare da ilimi ba suka ce Allah yana da ƴaƴa maza Allah yana da ƴaƴa mata wa iyaz billah sai Allah ya bambanta tsakanin kafirci guda biyu wa ja'alu lillahi shuraka aljin kaga nan wajen abin da ya shafi shirka ne wajen rububi wajen uluhiyya sun samu Allah wajen abokan tarayya na aljanu suna roƙon Allah wajen abin da ya shafi addu'a an gane suna roƙon Allah suna roƙon aljanu neman tsari suna neman tsari da Allah da aljanu neman taimako neman agaji alwashi sujada halattawa da haramtawa duk wayannan gaba daya suna nema wajen wani Allah kaga wannan yana da alaka da tauhidi na uluhiyya kaga shi kuma wakala khalaqahum alhali Allah shi ya halicce su sai suka kirkiro ma Allah ƴaƴa maza da ƴaƴa mata ba tare da ilimi ba eh insha Allah كتاب التوحيد بسرعة Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في الرياء باب abin da yazo game da riya abin da yazo game da riya wallahi ta'ala shi ne magana Allah ta'ala da yake cewa inna ana basharun mithlukum kace musu lalle ne mutum ne misalin wajen halitta an gane ma'ana misalin wajen halitta shi daga man da wani yake ya akulu min ma na min wa yashrabu min ma tashrabun an gane in an ce mutum bashar ne to yana ci yana sha yana bacci yana rashin lafiya yana mutuwa yana kaza za a iya ji mai ciwo shi ne ma'ana basharu mislukum shi mutum ne misalin ku wajen halitta la yuha ilayhi amma fa ana yi masa wahayi kaga duk duk wanda ake masa wahayi to an zabe shi zabi na musamman ya fi ku daraja ya muku fintin kau kenan manzo Allah ta yaya mana fintin kau ya mana fintin kau ta hanyar wahayin da ake masa a gani kama a ce yanzu shugaban ƙasa mutum ne misalin ku sai dai yana shugabancin to yaya shugabancin da yake ku ya nuna ne yana sama da ku yanzu akan shugaban Najeriya sai ya kashe mutane miliyan ɗaya idan yanzu aka samu za su kai mu shugaban hari shi kaɗai sai ya kashe mutum miliyan ɗaya ko ashe shugaban ƙasa yana da wani irin martaba duk da cewa shi mutum ne amma kuma wato darajar shi na shugabanci ya bashi wani irin kima na ba gane wannan ta akwai wani wani nobel suna kiran shi animal farm animal farm yake cewa all human beings are equal but others are more equal ina fatan gane wannan cewa duk mutane gaba ɗaya duk ɗaya suke amma wasu sun bosu ba ko kuma all animals are equal and others are more equal dabbobin duk ɗaya suke amma wasu fi wasu an ba da an faci wannan aiki saboda haka shi ma'anin wajen manzan Allah mutum ne misalin wajen halitta amma ba ya mana fintin kau kada mutum kawai ya yi shiru a gani in kai shiru to kana nuna kawai da kai da manzan Allah ɗaya ne a manzan Allah shi ne kamar maganar da mai alburda kaga mai alburda duk da wasu maganganun da yake faɗa wanda akwai tuba-tubai a cikinsa masu yawa amma duk da haka sai gashi yayi wata magana wanda ya kamata a rubuta ta da ruwan zinari fa mablagul ilmi fihi annahu basharun wa annahu khairu khalqi khairu khalqi Allah kullihi yace gayan magana game da manzo Allah gayan magana game da shi shi mutum ne amma shi ne biyayyen mutane ga baki daya shi wannan magana zaka yi ture shi sai turuwa an gane kaga duk da wasu maganganu da yake faɗa wanda malamai sun mai istidraki wanda wasu mangalu akwai shirka wasu mangalu a wasu mangalu kaza amma wannan magana da ya faɗa magana ne wanda ya kamata a rubuta shi da ruwan zinari cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne amma fiyayyen mutane a duniya Allah bai taba halittar halitta wanda ya kai shi daraja ba an gani maganar Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu kamar yadda ya cikin Sahih Bukhari inna Allah ta'ala nazara fi qulubi ibad fa wajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khayra qulubi ibad fastafahu li risalati Allah ta'ala ya duba cikin zakatan bayi sai ga zuciyar manzo sallallahu alaihi wasallam shine biyayyen zuciya sai Allah ta'ala ya zaɓi manzan Allah domin sa Na'am. Na'am, ya ce ah, wa an To wannan, mai ma'anan a ah, mene? Eh, to an mun wahayi cewa lallai abin bautan ku abin bauta guda ɗaya ne. a wajen mene ne alakan wannan haya da sai dai wannan magana da riya E ba su da alaka kul inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun waye kawai lalle abin bautan ku wajen wanda ku roƙa wajen addu'a neman tsari neman agaji sujada ha wajen abin da ya shafi sallah wajen abin da ya shafi kaza ha Allah abin bauta ne guda ɗaya kawai wannan bai da alaƙa da jariya me alaƙa shi da riya wannan sai dai mu ƙara gaba faman kana yarju liqa a rabbi ya ci gaba ne duk wanda ya kasance yana kaunan haɗuwa da ubangiji lami lafiya in kana so ka haɗu da Allah lami lafiya ka shiga aljanna ba ka da matsala amal amalan saliha to ya aikata ayyuka masu kyau a gane wala shiriku bi ibadati rabbihi ahada wala shiriku ahadan bi ibadati rabbihi kada yayi tarayya da wani a wajen bautan ubangijinsa A gani wala shirik, falye amalan salihan wala shirik bi ibadati rabbihi ahada ya aikata ayyuka masu kyau kada ya hada wani da ubangiji a wajen bautansa nan ne salaf suka ce ai fala ra'i fi amali kada ya hada wani da ubangiji wajen bauta ai kada ya hada wani da ubangiji wajen ayyukansa kada ya yi aiki ba dan Allah ba idan zai yi aiki duk abin da zai aikata yayi domin ya samu lada a wajen Allah yayi domin neman yardan Allah kada yayi dan ya burge mutane an gani ai kada yayi riya a cikin ayyukansa Allah fata gani na'am Allah ta'ala ya ce da wannan hadisi ne kudusi ko manzo Allah yana cewa a Allah ta'ala yana cewa ana agana shuraka ya an shirk ni ne mafi wadatuwan abokan tarayya daga shirka Allah yana da abokan tarayya ko wasu mutane suna bautan Allah suna bautan gunki gumaka sun zambe abokan tarayya na Allah ko ba lura ba gumaka sun to abokan tarayya na Allah a wajen bauta misali to Allah ta'ala shine agna wa minan nas man yattakidu min dunillahi andadan hum ka hubbillah daga cikin mutane akwai wanda yake rike koma bayan Allah kishiyoyi suna son kishiyoyin kamar yadda suke san Allah kaga nan wajen wannan shirin shirkul mahabba kaga shi mutane suna bautan Allah suna bautan shuraka ko to Allah ta'ala kamar yadda kowane dan adam dan adam gaba ɗaya mutanen duniya gaba ɗaya duk wani abu a duniya yana da kishiya idan kai malami ne kana da kishiya akwai malamai da yawa ko idan kuma kai dan kasuwa ne kana da kishiyoyi da yawa akwai mutanen da suke siyar da abin da kake siyarwa na fatan gani kuma Galiba ba mutumin da yake so yana siyar da wani abu wani abu wani ya zo kusa da shi ya bude irin wannan abu sai dai mutum ya yi ta maza ya jure a zuciyar shi bai ji daɗi ba kawai ya ɗauka Allah ta'ala shi ke bayarwa shi ke hanawa a gani tauhidi shi zai hana mutum ɗaukar mataki amma idan mutum ba tauhidi kai tsaye zai ce wane ya mun kishi ya bari je wajen bokaye in da shi ina ganin dududu bai wuce wata ɗaya ba wallahi wani bawan Allah na gaba da shi a nan kwanan cancan ne to ya buɗe wani sana'a to har ya gaya mu cewa in zo in gani yana so ya buɗe kaza kaza kaza kaza dama yana wata sana'a ne zai buɗe wata to shi ne zai ke ce min to insha Allah in ya buɗe zai jira ni kaza kaza ta yashi mun na ji to alhamdulillah to bayan wani lokaci sai na gamu da shi na ce na ji shiru sai ce mun ina ai bai yiwu ba ai mutumin da yake da shago ashe kusa da shi akwai mai shago irin nashi kuma shi zai siyar da abu irin na wannan ne yace wallahi mai shagon ya kira shi ya kira jama'a ya ce ku gaya ma wani kada ya kuskura ya bude wannan abu kusa da ni wala abin da ya faɗa kenan a gaya mai kare ya kuskura ya bude kusa da shi in ko bai jiwa ba ya ji gari ba ce lafiya malam ga a shaguna da yawa yace ni ina fiye da kaza ga mutane da yawa suna fiye da irin abin da nake cewa ga wuraren kaje kaje Kano kasuwan Kurmi in kaje kaza za ka ji irin abin da yake cewa yace ni dai na gaya maka ni dai na gaya maka shi kenan sai yayi zurfin tunani ce to ai zaman lafiya ya zama dan sarki kawai da dai ba dole sai yayi wannan sana'a ba ko ba dole sai yayi anan ba bari ya canza shi da sai ya tsage sana'a daga nan ya mai da shi wani waje na ba san gane wannan to ka duba harkar duniya kenan wani baya son kishiya har ma yana yayi wani irin barazana wanda zai iya daukar Allah kada ya zama matakin zai dauka a gane in ma yake kafu in ma yayi shirka shirka na fitan hankali ko kuma ya dauki mataki na da kira ya dauki ran mutumin ko dai abin da ya kamata wannan da sauransu ku fahimci wannan to saboda haka wato ka duba mace in za a yi wa mace kishiya yaya sana so sai dai ya zama dole in ta ce mata na so kawai ta faɗa ne galiban to tunda mace ba ta son kishiya ɗan kasuwa bai son kishiya sai dai juriya da sau da tauhidi da sauransu to Allah shi ya fi kowa wadatuwa Allah baya bukata abokin tarayya kwata-kwata ma shi baya ma buƙata ne an gano wannan idan mutum ya yi tarayya da Allah to duk abin da ka aikata tare da Allah Allah ba zai baka lada ba mana min amalin ya ma'i fiye rai duk wanda ya aikata aiki kowane irin aiki ne ya haɗa ni da wani a wajen wannan aiki zan bar shi tare da shirkansa a gani zan bar shi in ya aikata wannan aiki ya haɗa ni da wani wajen bauta ko ya haɗa ni da wani wajen aiki ya yi aiki don Allah don wani ya yi aiki don Allah don kuma ya birge mutane su ce ya iya ya yi karatun ƙur'ani don Allah amma yana so mutane su ce ya iya a gani to wannan Allah zai bashi da shirkansa a gani idan mutum ya yi abu ya yi riya to riya ya lalata wannan aikin da ya aikata bambancin riya da babban shirka babban shirka an mutum ya aikata duk aikin da ya aikata ya lalace in shekara tamanin yayi yana aiki da zaran ya yi shirka duk wannan aiki ya lalace la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin amma idan riya ne ba idan riya ne iya aikin da kai mariya shi ya lalace sauran ayyuka suna nan shi yasa shiri ya shirku ne asgar rawahu muslim an gane ku eh baya fitar da mutum daga musulunci mutane ko oh, insha Allah Allah shi ne kemu alaikum salam ce guriyan galiban da aka samu mutum ne malami ko limami ko ladani wani zai fara tsarin su yana da ikilasi amma shi ne sai karaya mai karaya mai wani kafuwa ne iyawa ko kafuwa ne ko kafuwa ne kaza ko kafuwa ne mai yawa nan ta gaskiriya an an fara shikiriya idan ya zama to yana so ya ya burge mutanen ya zama riya yana so ne ya idan mutane su ya yabe shi da shi riya ne amma dole ne mutum sai ya yaƙi zuciyarsa ne an gane saboda an kabiya ta mutane sai su halakar da kai ya zama to kayi aiki baka da lada amma wannan shi da shaidan yake wa mutum ya rinka sa ne wasu abubuwa sai mutum ya kure kure shi da alaikum salam sai dawo kuma ya ce gyara shi ta Allah ta'ala zai rinka saurare shi Thank you.